Ah, alhamdulillahi ɗan uwa mu da sake saduwa da ku a wannan farfajiya mai albarka tashar sarki zaki mkk rasulun aminu muna muku lale da shigo wata mai alfarma watan haihuwar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna tare da ɗan uwa ah, sayyidi suleiman gamba sufi a wannan farfajiya mai albarka yadda za mu ƙara motsa ma 'yan uwa soyayyar aiki. duk cikin maulidin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mu wannan watan gabaki daya shi'un namu da harkat namu maulidin annabi ne to za kasance a wannan farfajiya na awa ɗaya daidai inda zamu mu tattauna akan soyayyar manzala sallallahu alaihi wa wanda zamu mu gabatar tsakani na ni imam mujtaba mai baro ta kaduna da kuma ɗan uwa sayyidi suleiman gambo sufi saboda haka zamu fara yanzu insha Allah akan makalla bismillah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 wanda alhamdulillah kowa ya sani dai malamanmu ne suke gabatar da wannan to amma kuma cikin ikon Allah da kuma lukufinsa a maulana sheikh ba mai barota ya kiraye mu ya ce lallai mu ma dan yana kyautata mana zaton cewa mu din ma muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ayi magana akan abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman akan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to maulana shi soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abu ne wanda Allah da kansa shi ya wajabta ta kuma ya farlanta ta akan kowane irin musulmi mutum hmm. baya taba amsa sunan cewa shi musulmi ne har sai ya so manzan Allah a cikin zuciyarsa duk mutumin da baya hmm. son manzan Allah shi wannan sunan shi ma kafiri ne mutlaqan Mm. saboda haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani sun tauba Allah yana cewa ulin kana aba'ukum wa abuna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraktumuha wa tijaratin takshawna kasada waɗannan ayoyi da aka karanto gabaki ɗaya Allah yana nuni ne cewa idan iyayenku da 'ya'yanku da matanku da danginku da kuma dukiya da kuke sa tsammanin cewa zai lalace da kuma gidaddadinku Allah sai ce a habba ilaikum su ne mafi soyuwa a gare ku mafi soyuwa a gare ku minallahi wa rasulihi ma'ana kun fi son waɗannan abubuwa gabaki ɗaya akan Allah da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to idan haka ne Allah ya ce fatarabbasu to ku zauna ku sa ido da ni da ku ku saurare ni ma'anan muhallin shahid a cikin wannan karatu shine abin da Allah ke nunawa soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farko ma a cikin ginshiki na addinin musulunci mm. shine farko saboda idan ka koma hadisin Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai guda biyu da Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana yake cewa addibu auladakum ala salasu kisalin ku ladabtar da ƴaƴanku ma'anan ladabtarwa idan mutum ya wani abu ana so a ladabtar da shi to ma'ana a hukunta shi fa idan bai yi ba shine ma'anar ladabtarwa duk wanda bai so annabi ba hukunci ya hau kansa shine annabi sallallahu alaihi wasallam cewa addibu ku ladabtar da ƴaƴanku ku koya musu tun suna ƙananan yara ku koya musu soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam نعم نعم to uwa kamar ɓangaren shi sai ya di malam Suleiman Gambo ka ya ɗauko mana bayani mai daɗi yadda ya kamata an sama tutsu na network ah, abinda mu ce kaman haurowarsa shine yan uwa soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ansan soyayyar manzon Allah ko kuma koyan soyayyar manzon Allah daga masoya manzon Allah akwai waɗansu mutane wanda Allah ya cire albarka a rayuwarsu masu da'awar musulunci wanda manzon Allah ya mana ishara da su annabi ya mana nuni da su har ma ya gaya mana a ƙarshen zamani za su fito ya ce yakruju fi akhir zamani ah, Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi a cikin mustad nasa za su fito a ƙarshen zamani a ƙaumin wasu mutane a hadasul asnani masu ƙananan shekaru Su subhawul ahlami amma wawaye ne wajen maganganunsu da da min ƙaulin kairil bariya suna faɗan magana sai annabi ya faɗa mafi alkairin halitta ya ce kaza amma la yujawizu imanun hanajirum imanin su bai wuce makogoron su ba ba sa ganin darajar manzon Allah fa aina tumuhum annabi ce duk inda kuka haɗu da su faqtuluhum ku yaƙe su fa inna qatalahum domin yaƙan ajrun liman qatalahum lada ne ma ga wanda ya yake su yawmal qiyama ran alqiyama to irin wa'annan mutanen su masu cewa annabi Muhammad mutum ne kaman kowa irin wa'annan mutanen su masu cewa ba sa neman taimakon annabi irin wa'annan mutanen su wanda suke zagin Imam Ali yan uwa daga cikin soyayyar annabi wallahi tallahi akwai soyayyar ahlul baiti duk wanda yake son annabi baya son ahlul baiti to soyayyarsa da manzon Allah bata cika ba min alamatu hubbi rasulillah hubbi ahlul baiti daga cikin alaman soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, shine soyayyan ahlul baiti akwai wani hadisi wanda Abi Burda ah, Abi da ya rawaito daga babansa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah amarani bi hubbi arba'ati Allah ya umarce ni in so mutane guda hudu in ji manzon Allah sai ya ce ah, wa akbarani annahu annahu yuhibbuhum kuma Allah ya bani labari cewa yana son wannan mutanen guda hudu ila ya rasulullah sai aka ce annabin Allah san mihim faɗa mana su suwaye san mihim lana faɗa mana su suwaye ya rasulullah sai manzo Allah ya ce aliyun minhum wallahi aliyu na cikin su to kaga duk wanda yake son manzon Allah baya san ali soyayya da manzon Allah bata cika ba duk wanda yake son manzon Allah amma baya san ali soyayya shi da manzon Allah bata cika soyayya ba an fahimta ko ya kulu zalika salasan sai da manzon Allah ya faɗa haka har su uku aliyun minhum aliyun minhu aliyyun minhu haka manzon Allah ya tabbata haka manzon Allah ya tabbata sai ya ce wa Abu Zar da Abu Zar wal Miqdad da Miqdad wa Salman al-Farisi da Salman din nan dan Iran shi Salman asalinsa daga Iran yake ya taso ya bar iyayensa ya bar danginsa ya bar ƴan uwansa ya bar kowa da komai ba don komai saboda kaunar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma Salmanu duk wanda ya so shi wallahi ne ya so an fahimta ko wa amarani Allah ya bani umarni bi hubbihim in so su wa akbarani ya bani labari annahu yuhibbuhum Allah ya ce yana son su to kaga waɗannan alaman san manzon Allah wajibi wajibi ka so waɗannan shi Salman al-Farisi saboda isa da bunƙasa a fadar annabi gashi dai shi mutumi ne daga ƙasar Iran amma saboda yadda da taslimi da soyayya ta gaskiya da yake wa annabi har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kai ka zama ahlul baiti na maka kyautan zama ahlul baiti zaka ji inda manzo Allah yake cewa hmm. salmanun minna ahlul baiti daga yau salmanu ya zama ahlul baiti daga cikin mu an fahimta ko to shine ah, wannan hadisi kuma imam turmizi ya fitar da shi a cikin littafin manaqib in ka duba zaka gani babu haddasa na sufyan bin waki in ka duba zaka ga wannan hadisi sannan har yanzu an samu hadisi daga abu eh, daga eh, ibn buraida shi ma daga babansa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah amarni bi hubbi arba'atin Allah ya bani umarni in so mutane guda hudu wa akbarani annahu yuhibbuhum ya bani labari yana son su ila ya rasulullah manhum wannan ruwaya kenan ya annabin Allah su waye kala aliyu minhum sai ce sai na aliyu na cikin su ya zali ka talasan sai da manzo Allah ya su uku aliyun minhum aliyun minhum aliyun minhum to kaga ashe duk soyayyarka duk soyayyarka da ainihin manzon Allah idan har baka son sai na Ali soyayyarka ta zama haba'an mansura wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura idan mun tafi ruwayar zirr bin jabin jubaishin wanda aka samo daga sayyidina Ali ya yace ahida ilayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ummi manzo san salam ya mun alkawari annabi ya gaya mun annahu la yuhibbuka illa mu'minun ya aliyu wallahi ba mai son ka sai mu'mini wala yubghiduka illa munafiqun ba mai kin ka sai munafiki to wanda yake Imamu Ali ya zama munafiki ina kuma ga wanda ya zagi imamu Ali daman Annabi sallallahu alaihi wa alihi Sallama cewa man sabba aliyan faqad sabbani duk wanda ya zagi Aliyu ne ya zaga yanzu a cikin wahabiya wannan masu cewa suna bin sunnan Annabi ina irin su haifan ai fa kiri-kiri ya zo ya zage sayyidina ali ya ce sayyidina ali munafiki ne ira irin su jala jalungo kiri-kiri jala jalungo shi ma ya zo ya zage imam ali ya ce imam ali munafiki ne ina irin su ahmad gumi dan garin mu nan kaduna kiri-kiri ya zo ya zage imam al husaini wanda annabi su ma ya kalle su ya ce man ahabbahu ma faqad ahabbani duk wanda ya so Imam Hassan wal Imam Husainu ya so ni wa man abghadahu ma faqad abghadani duk wanda ya ke su ni yake sai gashi an samu wani wai da awan shi ahlus sunna ne wai yana koyar da sunna amma ya zo ya ce wai dan an kashe Imam Husainu so what wallahi in ka ce wai zaka koyi soyayya daga soyayyar annabi a wurin wa'annan mutanen wallahi kai aikin banza saboda idan kana buƙatar soyayyar manzo Allah zo wajen sufaye zo wajen yan ɗariku ɗariƙun ma musamman ma na tijjaniya mu mu hmm. an halicce shi an cakuɗa shi an gauraya shi an tankaɗe shi an rairaye shi cikin soyayya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam maniyin da iyayenmu suka yi jima'i aka same mu an haife mu ne da soyayyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ga sai dai malam suleiman ya dawo za mu ci gaba daga ji daga gare shi insha Allah na'am na'am shey bismillah ci gaba na'am a Allah muna magana ne akan soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ne da kansa ya farlanta son annabi sallallahu alaihi wasallam yace dole ne musulmi in kana musulmi dole ne ka so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda muka karanto ayan alqur'ani mai girma inda Allah subhanahu wataala yake cewa in kana aba'ukum wa abna'ukum wa wa ikwanukum wa ashiyatukum wannan ayoyin gaba ɗaya da Allah ya karanto duka yana nuna sai ƙarshe ayan yake cewa habba ilaikum su ne mafi soyuwa a gare ku duk waɗannan abubuwan da aka lissafa to Allah ya ce ku zauna ku zauna ku sa ido ku jiraye ni kaga wannan kalmar dama abin da muke son fitar mahalli shayi habba kaga Allah sai amfani ma da siga mubalaga ahabba ilaiku. su ne mafi soyuwa a gare ku wannan siga ce mubalaga saboda haka shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama shi addini a wajen annabi yake karba to yanzu bari mu ji yanda shi kuma annabin yake magana akan soyayyarsa yake cewa addibu auladakum ala salasu kisalin hubbu nabiyikum wa hubbu ali baitihi wa qira'atil qur'an Allah subhanahu wataala hmm. an Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ladabtar da ƴaƴanku ma'ana idan suka ƙi ma ku musu hukunci idan mutum ya kisan annabi ku hukunta shi in ya kama ku kashe shi ladabtarwa ladabtarwa kisa yana daga cikin ladabtarwa akwai wanda mm. hukuncinsa hukuncin kisa ne kuma an ladabtar da shi akwai wanda bulala ne akwai wanda kora ne ma a gari saboda haka dukkan waɗannan abubuwan yana ya kunshi soyayyar manzo Allah gabaki daya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka gane soyayyar annabi shine farko ma a addini sai ce addibu sai ce ala salasa salin sai ce hubbu nabiyukum shine na farko annabi ya san hmm. akwai sallah bai ce sallah ba bai ce azumi ba bai ce zakka ba bai ce wani tauhidi ba a hubbu nabiyukum ku fara san annabinku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa hubbu ahli baitihi kaga na biyu kenan mataki na biyu matakin islam da muqamul iman to shi kuma wancan an tafi muƙamul isan sai Allah ya ce wa qira'atul qur'an to qira'atul qur'an anan ne yake samun sallah ake samun azumi duk wani ahkam a cikin qur'ani yake samu saboda haka san annabi yana sama da alqur'ani san annabi yana sama da sallah san annabi yana sama da kowane irin abu inda dai na ibada ne san annabi yana ciki sannan shi manzon Allah da kansa hadisin Abu Hurairah da kuma hadisin Anas bin Malik wanda hadisi ne wanda ba wani wanda yake ganin cewa wannan hadisi bai inganta ba wanda Bukhari in an yi magana a ce Bukhari ko a ce Muslim to Bukhari da Muslim din su suka da wannan hadisi wanda wannan hadisi malaman hadisi suna ce wannan hadisi ya kai matsayin azizi hadisi azizi hadisin da yake da wahalan samu wanda zaka samu sahabbai mutum biyu ne suka rauki wannan hadisi tabi'ai mutum biyu ne tabi haka haka haka ana kiran shi azizi to wannan hadisi yana mukami na azizi wal azizu ta ba al isnani faqad bihi kama rawa shaykhani an anasin an annabi la yuminu ahadakum hatta wa anhu yulinu hadisin da muke so mu faɗa maulana shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi cewa la yuminu ahadakum hatta akuna ahabba ilai hmm. ahabba manzo Allah sallallahu alaihi sai amfani da kalman shi ma irin yacce Allah yayi hmm. yacce Allah ya faɗa idan hmm. dukiyoyinku da ƴaƴanku da matanku da ƴan uwanku a habba ilaikum sai gashi manzala shi ma ya faɗa irin wannan kalma a habba ilaikum la yuminu ahadu hatta akuna a habba kaga sigatu tafdil annabi sallallahu alaihi ya kawo dan ka gane cewa akwai mubalaga matuƙa wajen soyayyar manzo Allah bayan da zai sai zo mafi soyuwa ba wai wanda ake so ba ba a mafi soyuwa mafi soyuwa sannan imani yake samuwa imanin mutum baya samuwa har sai ya so ni fiye da kansa da iyayensa da komai da wannan komai da komai inji manzon Allah to kaga Allah da kansa ya faɗa manzo Allah sallallahu ya faɗa babu wani abun da ake bukata bayan wannan a cikin addinin Allah Allah subhanahu wataala idan yayi magana annabi kadai yake iya fahimtar maganan da Allah yayi shi kadai yake iya fassara maganan da Allah yayi saboda haka mm. annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba mu ji mai Allah ya faɗa ba to ga annabi ya zo ya gaya mana sannan kuma Allah subhanahu wataala da kansa yake cewa manzon Allah ya rasulullah bayina sun ce suna sona ni Allah rasulullah ya ga wani abu mai sauki in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni idan kuna son Allah kawai ku bi manzon Allah mm. saboda maulana a cikin mutane akwai wanda kake bin sa amma baka san sa ba ka sa saboda wani abin da kake yi ba ka san sa shi mm. kuma soyayya yana haduwa da biyayya mm. saboda wannan kalman fattabi'uni da Allah ya yi wannan ya zo a cikin Qur'ani akan haƙƙin manzo Allah akwai biyayya akwai hmm. biyayya a ciki akwai kuma soyayya akwai soyayya haka yake saboda maulana yanzu ka duba yanzu misali maulana ka duba kaman kai misali da yan kwallo misali irin su Ronaldo su Messi da ga mutane suna ta san su amma kuma za ka dauki Ronaldo ko Messi a matsayin jagora ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to shi kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sallama yanda Allah ya ajiye shi bin nasa shine soyayya soyayyan shine biyayya hmm. saboda ka ba yadda za a yi a ce wai annabi sallallahu alaihi sallama ka ce wai kana son Allah baka son manzo Allah ba zai yiwu ba shi yasa Allah sai ya dauki manzan Allah dungurgun ɗinsa sai ya sa a cikin tauhidi. Hmm. Duk wani lalube da ake yi wajen a ɗayanta Allah, Allah baya ɗayantuwa sai ka zo da annabi Muhammadu. Abin da za ka yi, ka zama musulmi maulana, shine ka zo ka ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Maulana idan za ka faɗi la ilaha illallah so miliyan, maulana ka zama musulmi kuwa? Ina fa. Dole sai ka haɗa da Muhammadu Rasulullahi. sallallahu alaihi wasallam sosai kuwa amma yanzu baka faɗi la ilaha illallah ba amma ka zo ka ce ashhadu anna rasul anna muhammadar rasulullah ka zama musulmi Ka ibara na malamai saboda hadisin da ya zo a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani ya zo ya samu manzo Allah ina jin kamar Abu Sufyan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alan yari laka an tashhadu Allah ilaha illallah yanzu lokaci bai yi ba da zaka tabbatar babu wanda ya cancanta abota mai sai Allah yace na yadda yace to alam ni laka anta shari'a ni rasulullah yanzu lokaci bai yi ba da zaka ce ni muhammadu rasulullah ne sai ce kai wannan kam wa fi kalbi shay a zuciyata akwai wani abu ya yadda da Allah amma bai yadda da manzon Allah ba to mulana sai aka ce wannan kwata-kwata ma ba shi da musulunci ga baki daya sosai kuwa sosai kuwa ba shi da musulunci to amma maulana soyayyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama idan ka ɗauko kamar muhairiku wannan wannan bayahudan nan hmm. da ya zo samu zala ce rasulullahi zan bi ka muje yaƙi sai ce a ah, ni bana neman taimakon mushriki akan mushrikai yan uwansa annabi ya sallame shi koma bayan an tafi kawai sai aka zo ga muhairiku a wajen fama har an kashe shi a cikin al'ummar maza Allah aka zo hmm. annabi ya tura a je a nemo waɗanda labarin waɗanda suka mutu aka ce ai akwai akwai wane da wane da aka zo kan muhairiku sai annabi sai aka ce ya rasulullah akwai muhairiku ma sai annabi ya shiru aka ce ya rasulullah akwai muhairiku annabi ya shiru aka saki ce ya rasulullah akwai muhairiku annabi sai ce innahu rajulun salihun muhairiku bai taba furta kalmar shahada ba hmm. amma kuma sai gashi yau muhairiku ya hau mataki ko mukami wanda manya-manyan annabawa suke nema su hau irin su annabi hmm. yusufa rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani kalce tai ka cewa wa alhiqni bi salihin hmm. to yau ga ba yahude albarkan son annabi kawai dan soyayya annabi ce ta fita sosai yau gashi ya je kuma an kashe shi maulana a wajen yaƙi hmm. annabi yace inna hura kuma annabi yace tabdu karamatu fil akhirah karamatu hmm. muhairiku ba yahude fa da su bayyana idan aka je lahira lokaci bai ba maulana <laughs> Eh, lokacin ka yayi tukunna za mu gabatar da namu makala sai a sai a daura to alhamdulillahi yan uwa wannan shine sai di Suleiman Gambo Sufi wanda ma'arufin larekum ba komai yasa muke wannan zaman ba saboda mu hayyaja mu girgiza mu ƙara motsa soyayya masoya manzon Allah wannan wata ne na manzon Allah wata ne na Shehu Ibrahim saboda shi Shehu Ibrahim shine shugaban masoya manzon Allah na wannan zamanin shi yasa yace wata ma wani, ani hani al Ibrahim Allah hilaluhu ilalun badalin naziri na jamaluhu ilalu rabi'in fihi ja'a muhammadun sai sai fatan malan albishira wa amma nawaluhu shi ibrahim baya kishi akan komai amma yana kishi akan annabi muhammadu eh shi yasa zaka ji yana cewa ma idan mazaje suka fito suna kokarin zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ni sai su same ni a wurin ku gadi sabuha inda abdal mursalin mun bi rasulullahi lam yakjal jalmada ni a wurin manzo Allah ma nake kalace kai in ka tayi sai da sabo zaka tawo bayan ka karya to ni a can nake karyawa saboda soyayyar annabi Muhammadu yace laha hilaluhu watan sata bayyana wace wata hilalu rabi'un watan rabiul awwal shi shi Ibrahim wannan watan kawai duk wanda yazo ce duk wanda yazo murna a wannan ya taya shi wa annabi murna ne watan na shehu Ibrahim ne an fahimta ko Uh, to taliki akan maganganun shi sai di malam Suleiman Gamba Sufi lokacin da ya karanta wancan hadisi na la yumina ahadukum hatta la ahadukum a ba shi ba wancan hadisin addibu auladakum ala salasi kisalin hubbi nabiyyukum wa hubbi ali baiti wa qira'atul qur'an kaga mutum baya zama mai cikakken imani shi so as muhabbatin rasul aslul iman san manzala shine asalin imani man la mahabbata lahu la imana la wanda bai da san annabi a ran shi bashi da imani idan ka lura duk da wannan hadisi waɗansu daga cikin makiya annabi sun ce hadisi ne da ibi wasu ma sun ce hadisi ne maudu'i Idan hadisin da ke nuna darajar annabi zaka samu makiya annabi musamman ɗaliban ibnu taymiya sai sun yi kokarin sun da na hadisin ko sun ce hadisin bai inganta ba saboda me saboda hadisin na nuna martaba da daraja na manzon Allah idan mun lura tabbas abin da ake fara koya ma yaro in ka haifa shine soyayyar manzo Allah idan baka koya mai soyayyar manzon soyayyar annabi ba ka fara koya mai alqur'ani ta yaya zai ga kiman wanda ya da alqur'ani in kana so ɗanka ya ga kimar manzala kamar yadda mu sufaye yan ko a gidan mu san annabi ake fara koya mana kamun kamun alƙur'ani sai ka koya ma ɗanka san wanda ya zo da abu kamin girmama abun idan kace za ka koya ma ɗanka kawai alƙur'ani ba tare da ka nuna mai kimar wanda ya zo da alƙur'ani ba to ba zai girman wanda zuwa alqur'ani ba sai ya zama yafi ganin girman alqur'ani akan annabi dan yanzu akwai mutane da dama an ce musu annabi yafi qur'ani za su ja saboda me a gida ba akwai musu darajar manzon Allah ba ba akwai musu girman ganin girman manzon Allah ba to annabi ya fi alqur'ani ba ma alqur'ani ba har ba annabi ya fita ibn taymiyyah al-harrani a cikin iktida'u ya ce annan nabiyya abdul ka'aba wala annabi ya fi ka'aba duk girman ka'aba annabi ya fita shi yasa inda annabi yake kwanci ya fi ko ina a duniya daraja to saboda haka sai wa hubbi ahlul baiti abin da yake abin da ya mana karanci a wannan zamanin soyayyan ahlul baiti shi yasa ake cikin masifa da bala'i a duniya bayan ka koya ma ɗanka san annabi abu na biyu sune ahlul baiti wanda ahlul baitin nan sayyidina aliyu ne na farko sai na fadima sai imamul hasan sai imamul husaini sai kuma waɗanda manzo Allah ya ba su kyautan shiga cikin gidansa irin salmanul farisi Salman minna al-Baiti to idan ka nuna ma ƴaƴanka muhimmancin wa'annan to za su girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa qira'atul qur'ani shi karatun qur'ani shine daga baya in suka so annabi suka so iyalan annabi to insha Allah za su girma ma abin da annabi ya zo da shi shine alqur'ani wannan kenan sannan ɗayan hadisin da sayyidi Sulaiman ya karanta mana ingantaccen hadisi ne wanda duk malaman littattafan hadisai na duniya sun rawaito wannan hadisi shine la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina sanda annabi ya faɗi wannan hadisin umar na wurin sai umar ya ce sayyidina umar ta ce ya rasulullahi wallahi la anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajma'in illa nafsi allati baina jambayya ya rasulullahi wallahi na fi son ka a duniya da kowa da ƴaƴana da matana da mutanen duniya gaba ɗaya sai dai raina da ke tsakanin haƙarƙari na sai manzo Allah ya ce a'a ya umar har yanzu imanin ka bata cika ba sai da sayyidina Umar ya ce ya Rasulullahi la anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajma'ina wan nafsi allati baina jambayya ya Rasulullahi wallahi na fi son ka fiye da kaina fiye da ƴaƴana fiye da matana kai hammaran da ke tsakanin wuyana na fi son ka ya Rasulullahi da shi to sai manzo Allah ya ce al'ana ya Umaru yanzu ne ya Umar ka zama cikakken masoyina wannan sayyidina Umarin fa saboda tsabagin soyayyar manzon Allah shine na mutum shine wanda ya zama na arba'in a shiga musulunci sai da mutane talatin da suka shiga musulunci kamun umar ya zo ya cika na arba'in amma saboda hidima da kaunar manzon Allah sai da ya zo ya kera mutum ashirin da a fadar manzon Allah an ce abubakar sai a ce umaru a fadar annabi amma ana maganar matsayi ko babu kamar sayyidina ali shi dan gida ne shi ƙanin annabi ne shi jinin annabi ne daraja da ilimi da ɗaukaka ya fi kowa cikin sabon manzon Allah amma a fadar manzon Allah a tsari na shugabanci in an ce sayyidina Abubakar sai a ce Umaru sai da ya kira kowa a fadar manzon Allah in an ce Abubakar za a ce Umar kai har ma sayyidina Umaru yana so ya zama shine na farko ranan da sayyidina Umaru ya mika wuya shine ranar da za a tafi yakin Tabuka annabi ya ce a cikin ku sahabbai masu kuɗi su kawo abubuwan da Allah ya hore musu saboda za a za a rarraba ba talakawa wanda ba su da shi su bar ma iyalansu a gida wanda ba su da abinci masu kuɗi daga cikin kusa kawo abin da suka mallaka a cikin wannan abin da suka kawo sai a ɗiba a ba waɗanda ba a ba waɗanda za su ba su da abin da za su zurma iyalansu sayyidina abubakar da ya tashi ya rabo sayyidina umaru da ya tashi ya ɗauko dukiyarsa ya raba ta biyu ya kawo rabi sai maza Allah ce ma za ta rakta li'alika ya umaru mai kabar ma iyalanka ya ce ta rakta lahu nisfa hada sayyidina usman shine mai kuɗin cikin su shi ma ya raba dukiyar shi biyu ya kawo rabi annabi yace ma za ta rafta li alika ya usman me ka ma iyalanka yace taraktu lahu nisfa hadha na bi musu rabin wannan sayyidina ali shine mafi karancin duki a cikin su shi ma ya raba dukiyarsa biyu ya kawo rabi annabi yace ya ali ma za tarakta li ahlika yace taraktu lahum nisfa hadha wallahi sayyidina abubakar da ya tashi hatta mil aka cokalin da ke cikin gida da al'inau da ƙwaryar da ake alwala ake shan ruwa ake wanka sai na abubakar bai bari ba sai da ya kwaso duk kayan cikin gidan shi ya kawo gaban annabi muhammadu da annabi ya tambaye shi ya ababakarin ma za ta rakta li ahlika me ka bar ma iyalanka budan bakin abubakar sai ce taraktu lahum taraktu lahum allah wa rasula abin da na ban musu na ban musu allah da manzon allah kawai amma komai na gidan shi ya kwaso ya kawo da wannan ne sai na umar ya fashe da kuka ya ce ya ababakar ka gani ne mutum na ashirin da talatin da tara a shiga musulunci a fadar annabi sai da na zama na biyu in an ce abubakar za a ce umar kun fata na buri na kai din ma in zo in kece ka wurin kaunar manzon Allah da biyayyen Manzan Allah amma wallahi daga yau na shaida na aminta Abubakar ba zan iya kamo ka ballanta na wuce ka a cikin taslimi da kaunar Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba saboda haka wannan shi yake nuna cewa sahabbai duk yadda duk abin da ya faru tsakanin su bayan wafatin manzon Allah suna da kima da daraja su nuna wa annabi soyayya da wallahi alazim mu ba za mu iya nuna irin ta ba sayyidina ali fa shine ya je kwanta a makwancin annabi annabi zai fita lokacin da mushrikai suka tattauna a darul arkam bin arkam cewa yaya za a kashe manzon Allah suka aiko samari da mugayen makamai a zo a samu annabi a gida a kashe shi Allah ya ma annabi wahayi ya kama hanya ya fita kamin ya fita ya kira Aliyu ya ce Aliyu ka zo ku kwanta akan shimfiɗa na ka rufe kanka kar ka bude ko da ka ji an shigo ana za a kashe ka kar ka bude kanka manzo Allah ya kama hanya kamun annabi ya fita ba sai ga sun zo kofar gida haka annabi ya ta ɗiban kasa yana zuba musu a kai yana karanta inna ja annabi a naƙim aglala fa hi ilal azqani fa hum mahuna wa ja annamin bayna saddan a wata ruwaya suddan wa min kalbihim suddan fa aga shaynahum wa la yusiruna annabi ya wuce duk Allah ya makantar da su bayan annabi ya wuce aka saka musu idanunsu suka shigo cikin gida suka samu sayyidina ali a kwance wannan yana a buga mai a kashe shi muhammadu ne ke kwance wannan yana a yanka shi wannan yana buga mai dutse a kai sai na aliyu na ji saboda biyayya da kaunar manzon Allah ya gwammace su buga mai su kashe shi da ya bude fuskar shi annabi ya ce kar ya bude saboda kauna da soyayyar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai can wani daga cikin su yake cewa a'a kar mu kashe shi ya kamata mu bude ya gan mu ya san mun isa Muhammadu ya gan mu ya san mun isa mu ne muka kashe shi suna daga hannu suka buɗe wannan ainihin bargo sai suka sai na Aliyu sai suka ce ma antal ladhi aradna ba kai muke nema ba aina Muhammad ina Muhammad suka fito suna fitowa ɗaya daga cikin su wanda ba a makantar da shi ba yake cewa wawaye ai annabi Muhammad ya fito duk kawunan kuma ya zuba muku kasa ku taba hanna ku taba kawunan ku kuji kowa ya sa hannun shi haka ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba mai kasa to kaga wannan biyayya ce da soyayya da sahabbai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah lokaci na yayi bismillah alhamdulillah na'am maulana ah, to maulana kaman yace zo dai a cikin wannan aya da muka karanto a farko wanda muka gabatar da shi cewa manzala Allah Allah ne da kansa saboda duk abin da aka ce Allah ne yace to ina ganin maulana babu wani wani iskali a cikin magana ya kare Allah ya riga ya saukar da hukunci ma'ana ya so ya saukar da dole ne soyayyar annabi Muhammadu dole ce ko ka ko ka so in dai kai musulmi ne saboda ƙarshen ayan abin da yake cewa idan waɗannan abubuwa sun fiye muku san Allah da manzan Allah Allah fa waye. Fata rabba su mm. zauna hatta ya ati Allah bi amrihi har Allah ya zo da al'amarinsa sai ƙarshen ayan Allah sai yake magana wallahu la yahdil qaumal fasiqina mm. a sai duk mutumin ma da baya san annabi ma fasiki ne sai kuwa fasiki lallai zai fuskanci saboda malaman tafsiri suka ce abin da Allah yake magana a nan suna magana kan cewa wa'idun alaman ƙaddamar muhabbati shay'un ala muhabbatin Allahi wa rasuli Allah zai saukar da narko zai yi azaba ga duk wanda ya gabatar da san wani abu akan san Allah da manzon Allah Allah zai mishi azaba in aka je lahira wa'idun to malamai suke cewa shi kuma suka ce wal wa'idu shi kuma azaba la ya kawu illa ala fardin lazim baya faruwa sai akan wani abun da Allah ya fallanta haka kawai Allah ba zai kona ka ba Allah ba zai maka azaba ba sai ya zo maka da wani abu yace kayi kai kuma ka yi ka hmm. saba wa Allah daga nan ne zaka haɗu da azaba na wuta to shine malamai suke cewa ishi wa idu baya faruwa sai akan wani abun da Allah ya farlanta to saboda haka duk wanda ba duk wanda a zuciyarsa ya ji baya san annabi shi wannan kwata-kwata ma ba musulmi bane shi wannan kwata-kwata ma ba musulmi bane to saboda haka wannan baka bukatan aya ko hadisi wanda zaka zo kai wani tawili kamar wani malamin da yace shi tun daga bakara zuwa nasi bai ga ayar da tace a so manzon Allah ba to kana makawo ya zaka ga ayar da tace a so manzon Allah Mm. kana makawo kai kuma kai mm. waye wai shi tun daga bakara nasi ba aya da take a mm. so manzon Allah to misali maulana kaddara ma ba babu to wannan hadisi da muka karanto hadisin nan guda biyu da muka karanto sun isa nuna soyayyar manzon Allah sun isa hujja akan soyayyar manzon Allah kuma maulana tun da su ce wannan hadisin wannan hadisi su ne suke gani a wajen su ne amma hadisi ne wanda ya inganta matinan wa isnada malaman hadisi suna ce ma wannan hadisi maulana ya kai matsayin hadisi ne azizi hadisi ne da ke da wahalan samu a cikin hadisai kan ka samu irin wannan hadisin yana da wahala saboda a cikin sabon manzan Allah kaf mutum biyu ne kawai suka rauci hadisin sai jina abu eh, wannan hadisi na layu mina ahadukum ba su da ja hadisi ne ingantacce hadisin da suke da ja a kan shi shine hadisin addibu auladakum ala salasa kisalin ah. eh, wannan shine suke da ja lalle ɗaliban ibnu taymiya ba su da wannan hadisi ba duk ɗalibai ba su da ai wannan malama ai maulana kan zuwan ibnu taymiyan kuma wane ne ya zo yayi magana akan hadisin shine ai yawancin matsalan an samu ne ba bayan zuwan ibnu taymiya mm. bayan zuwan ibnu taymiya ne da ya zo ya zo tadda cewa a karni na shida zuwa na bakwai ya zo tadda ya ga duniya ba abin da suka sa a gaba irin manzon Allah mm. manzon Allah kawai suke so shi wannan abin sai yake so sa mai rai ya za a yi a ce annabi ake so shi yasa duk wani abun da ya shafi manzan Allah sai a bi a tauye shi a ce wannan bai inganta ba ko kar ku yi kaza hatta irin ziyaran kabarin manzan Allah duk irin wannan abun shi ya zo amma shi Maulana ai ya makara ya makara amma a gurguje maulana a soyayyar manzon Allah muke magana a kai kar mu shiga wani abun nan kar mu shiga wani eh soyayyar manzon Allah muke magana a kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun ji abun da ya faɗa akan cewa mutum imaninsa baya cika sai ya so ni fiye da kaza da kowa da kowa fiye da babansa da mamansa da komai da komai har hadisin sayyidina Umar da Maulana ya jawo mana yanzu kana son yace ina son ka fiye da kaza annabi ce baka kai ba ina son ka fiye da kaza annabi ce har san da yace ya rasulullahi ina son ka fiye da raina yace al'ana ya umar yanzu ne ka samu abin da ake kira kamalul irfan yanzu ne ma ka san Allah ma tukunna to saboda haka a maulana wannan an riga da an wuce wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan dai soyayyar manzan Allah ga hadisin Abu Hurairah dan Allah ya tabbata a gare shi yana cewa min ashaddu ummati li hubban nasun yakununa ya yawaddu ahaduhum law ra'ani bi alihi wa malihi maulana hadisi ne na Abu Hurairah wanda muslim ne ya wannan hadisi akan hadisi na dubu ɗaya da ɗari da saba'in da takwas yake cewa wasu mutane za zo a bayana za su zo wasu mutane nasu Yakununa ba'adi za su zo a bayana za su kasance a bayana ya waddu ahaduhum ɗayan su zai yi buri ina ma a ce ya ganni so ɗaya laura ani bi ahalihi wa mali, ya ba da ‘ya'yansa ya ba da duk dukiyar da ya mallaka dan ya ganni so ɗaya tak maulana ga wannan a wannan ma maulana nake cewa wannan mun sake samun wani hujja na yin maulidi sosai kuwa saboda taron maulidi muna zama ne a ciyar da abu duk abin da muka sani sabon kayan da muka san bamu da kayan da ya wannan sabo shi muke ɗauko mu saka Mm. abin da muka san muka ajiye na abinci shi za mu ɗauko mu ciyar a wannan lokacin saboda me mm. wai muna murna da manzon Allah to maulana ya kake tunani idan da ce annabin yana duniya ko kuma yanzu za mana albishir ina ma mu ga annabi so ɗaya kamar yadda annabin ya faɗa duk abin da muka mallaka muna iya sadaukar da shi saboda maulidin annabi to ya kuma idan annabin ne a kan kansa sallallahu alaihi wasallam kaga shi ma dai annabin da kansa ya yi magana a kan cewa soyayyar annabi tana da mahimmanci tana da girma ga hadisin hmm. anas manzala ya ce wasallam anas bin malik ya ce yace anna rajulan atan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala wani mutum ya zo samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mata sa'a ta ya rasulullah yaushe ne tashin alƙiyama? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma adatu laha to kai da iso tashin kiyama me ka tanadan mata yace wallahi ya rasulullahi ma adatu laha min kasiri salati wala sawmi wala sadaqati ban tare da mata yawan sallah ko azumi ko sadaka ba yace walakin ni uhibbullaha wa rasulahu ina hmm. son Allah ne kawai ina san manzon Allah sai hmm. manzo Allah ce anta la ilaha illallah ma man ahabba ko ma man ahabbta hmm. anta ma man ahabbta kai din nan kana tare da wanda kake so shi ya ce hmm. Allah da manzan Allah yake so sai annabi kuma ya mishi wani irin albishir ta goma shi mai girma sai ya ce kai kana tare da manzan Allah hmm. iya da manzan Allah a duk mukamai maulana wace matsayi ne ta kai iya da manzan Allah duk abin da annabawa suke nema hmm. haɗuwa ne da ainihin hakika muhammadiyya abin da ainihin waliyai suke nema duka haɗuwa ne da haƙiƙa Muhammadiyya. Hmm. Duk abin da suke so, to fa min unilu ma unilu li yuhumada. Daga manzan Allah suke nema kuma suke nema saboda kamar yadda Maulana Mushe Ibrahim fada bi zikiri Rasulullahi a anu wa artaqi da ambatan manzan Allah ne ake samun ɗaukaka na zahiri. A ce duk garin nan a ce yau ba kamar malam wane. Duk garin nan ba hmm. kamar alajuwa ne wallahi manzan Allah ne. sannan wa mm. artaki ake samun ɗaukaka na ne taraki to da ambatan manzan Allah ne to duk abin da mutane suke nema suna so ne su kai zuwa ga wannan haƙiƙa muhammadiyya maulana mm. annabi adamu lokacin da ya yi abin da malamai suke cewa tarku aula Allah ce ci dan bishiya ya je ya ci ya ta roƙo Allah gafarta mun Allah gafarta mun Allah bai kula shi ba shekara goma ɗari ba wanda san adadin shekarun sai daga ƙarshe sai Allah yake cewa Qur'ani sai ce mana fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin sai aka masa taliqinin wata kalma wata kalma to wannan kalman da ya faɗa fata ba alaihi sai Allah nan da nan sai to wata kalma ce sai mun koma cikin hadisi hadisin ka mai tsawo ne lokacin ka sai dai in ka dawo insha Allah na'am ah, lalle yan uwa na san ga a comment ne yan uwa wallahi suna ta comment suna ta jin daɗi ga sunan yan uwa suna ta jin daɗi suna ta farin ciki ganin yadda ake faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwa da ake faɗa na soyayyar manzon Allah wala yana jin daɗi an gane ko lallai wanda ka ji ya tsananci haka to makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam to mu dai daman da'in ba mu da wani wuri ba mu da wani ruwa mai daɗin sha irin na manzon Allah ba mu da wani abu da za mu bi mu ji daɗi da shi ba mu da inda muke zo mu je mu tsotso sai kogin manzon Allah shi yasa zaka ji Maulana al-Fada shi Ibrahim Allah ya kara masa da yana cewa famali ya gairil Mustafa al-Badari ma'arabu sai ce wa fi ja'izatil gairi maliya margabu yace famaliya gairul Mustafa babu a gare ni wani in ba manzan Allah ba ma'arabu wata bukata babu inda ba annabi ba an gane ko wa fi ja'izatil gairi a wurin kyautan wani wani ya ban kyauta maliya margabu ban da kwaɗayin wannan kyauta ban bukata ba daga wurin annabi ta zo ba domin duk wanda zai baka wani abu abin nan ba isasshe bane shi na manzon Allah huwal kulli shine komai minhul kulli kyautar annabi ita ce komai huwal kullu minhul kullu badanan a bayyane wa zahiran da koye sai shi yace fa min fa bahar siwahu kogin da ba na manzon Allah ba ya masharabu banda abin sha kogi in dai ba na manzan Allah ba to ba abin da zamu je mu sha a cikin shi wallahi to shi yasa mu ma wallahi tallahi rayuwa da kogi in ba na manzan Allah ba babu abin da zamu je mu sha a cikin wannan kogin sannan za ka ji shi har yanzu yana cewa in dai kana son annabi ko yaya ne ba soyayya sai ta maka amfani qalilu widadil abdi sai ce fi kasafa'u kaɗan daga cikin soyayyar bawa in dai zai wa annabi to shi ya rabauta yan uwa ku zo ku so manzon Allah wallahi shine abun dacewa shine abin rikewa shehu yace qalilu widadil abdi kaɗan daga cikin soyayya bawa da yake wa alfika ya rasu a cikin kasabba'u tsarki ne wa madhuka yabanka kuma min da'il qulubi daga cikin cututtukan zuciya da wa'u wallahi magani ne yaban annabi in kana so ka warke daga cutar manafunci cutar hasada cutar ganin kai ru'yatul fadl alal ghairi kenan abin da ke damun mu a wannan zamanin ina ganin ni na buwa ne ni na isa to wannan cuta ce muguwa in kana son ka warke in ji shehu bara yace zo ka rike ban annabi eh kamar yadda alfaza yake cewa madihu nabiyillahi azkat ta'abbudi yaban annabi Muhammad shine tsarki asalin tsarki na yabo shine asalin asalin ibada in kana son ka tabbata kai mai bautan Allah ne da ya kamata rike yaban manzon Allah domin Allah shi ya fara yaban annabi wa innaka la'ala khuliqin azimin ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda ga yan uwa ba abin da ya damu a wannan farfajiya a wannan lokaci illa suyar manzon Allah wannan lokaci da muka zaba muka zauna muna da inda muke zuwa mu je mu nemi abinci amma muka aje wannan ba don komai ba sai don mu faranta ma masoya annabi zuciya wanda wannan soyayyar ita ce kutul li arwahina ita ce abincin ruhinmu san annabi wallahi shine abincin ruhinmu wannan abinci da muke ci kawai abinci ne na jiki amma abincin ruhi shine san annabi muhammadu yayin da jikinka yake ginuwa amma ruhinka baya ginuwa kayi asara ya kamata abinci ya gina maka jikinka soyayya annabi ta gina maka ruhinka sai ya zama fit duniya hasana wa fil akhirati hasana a duniya kai ka zama ka samu rayuwa mai kyau a lahira ma ka samu rayuwa mai kyau Allah ka bar mu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi ah, wa sallama ah, wancan hadisi da ɗan uwa mai albarka sayyidi a malam suleiman Gambo sufi ya karanto mana na manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lamar takaba adamul khadi'ata ya dawo zai ci gaba da da tawassala bi rasulillah yayi tawassali da manzan Allah kuma Allah tabaraka wata ta'ala ya gafarta mai hadisi ne wanda Imam Zahabi ya kawo shi Imam al-Baihaqi a cikin dalailin nubuwa an duba cikin dalailin nubuwa za a gani yadda shi kanshi wannan hadisi shi kokarin raunana shi saboda me ya nuna darajar manzon Allah duk abin da ya nuna darajar manzon Allah sai su yi rauna raunana wannan abu to kaga wannan wallahi tallahi ba komai ke nunawa ba illa kiyayya ga sayyidina rasulullah kada ka bari dabba tafi ka san annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zo yana koba gida kawai sai ga jaki ya zo jakin nan na zuwa annabi na fitowa ya ganshi ce ma bika ya himar me ke tafa da kai ya himar ya rasulullahi wallahi uhibbuk annabin Allah ina son ka ina son ka ya rasulullah manzo Allah ce daga ina kake yace ya rasulullahi ni dinnan jaki ne na wani bayahudi mu 60 ne a ɗakin mu 59 duk ya annabawan Allah sun hau kan bayan su ni kaɗai ne bayahudi ke hawa na shi yasa nake in muna tafiya da shi sai in tutsu da shi ya kusan faɗowa sai in mai kafa ya rasulullahi mun je gida sai ya kama ni ya sa karfe a wuta ya kona ni ya min lalas ya rasulullahi na gudu wurin ka ne saboda ina son ka annabi ya ce masu muka ya himar me sunanka ya kai jaki yace sunana na yazid bin hisham annabi ya ce a'a daga yau sammai tuka ya afura na canza maka suna ka koma ya afura an fahimta jaki ya so annabi Muhammad kai ka tsaya har ya bar mai gidan saboda annabi kai ka tsaya kana wasa cikin soyayyar manzon Allah wallahi kai asara ku tuttiran dabino ne fa annabi ya saba yana hawan shi duk ranar juma'a yana hudu ba sai wata mata tsohuwa ta shigo masallaci ranar juma'a ta ce ya inna li ibnan najjaran ina da ɗaɗan nan kuma kafinta ne me yasa ba za ka bani umarni in bashi dama ya maka sabon mimbari ba a cire wannan gutattaren da binan rinka hawa sabon mimbari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba damuwa na baki dama ka san shi walam yatawarra an halalin walau hala walam tulfihi fi galibil waqti yashba'u duk abin da kama annabi ta yi in dai halal ne annabi ba zai ce maka bana ci ba ba zai ce maka bana so ba ba zai sake maka gwiwa ba yace ba damuwa ki zai ki ba danki dama yau mana sabon mimbari an yi sabon mimbari an cire kutattaren dabino an aje shi a gefe an sa sabon mimbari ran juma'a annabi ya zo ya hau kan sabon mimbari ya fara huɗuba Kutattaren dabino sai ya fashe da kuka ya rasulallahi ina son ka ina kaunar ka ina jin daɗin taka ne da kake yi shekara da shekaru a na kake mimbari kake yin huɗuba yau gashi an cire ni an kawo sabon mimbari ya rasulullahi ina son ka annabin Allah ina son ka annabi ya ce ya kusa baina kun ji abin da kutattaren dabino yake faɗa soyayya ce ta cika zuciyar shi kuma tsomin da shi aka matso da kutattaren dabino gaban annabi annabi ce ya kai dabino zan baka zaɓi guda biyu zaɓi na farko shin ka yarda in sa hannuna mai albarka in dasa ka a garin madina har ran alkiyama ba za ka mutu ba a cin ƴaƴanka ko ka ka zaɓa saboda soyayya da kake mu kasance tare da kai a aljanna kutattaren dabino ya ce rasulullahi wallahi na zaɓa in kasance da kai a aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannun shi mai albarka aka nutsar da wannan kututturen dabino yanzu haka yana cikin aljanna me ya kai ga kututturen dabino samun aljanna soyayyen manzon Allah sai na rasulullahi gidan shi akan iya kwana da kwanaki wallahi ba a ci abinci ba saboda me a nuna ma al'umma cewa musamman ya ku iyayen mu mata wata ran da akwai wata ran babu ku yi hakuri. gidan annabi ma akan ɗauki tsawon lokaci ba ɗaura tukunya ba har annabi kan ci dabino ƙwara ɗaya ya sha ruwa har annabi na matsa cikin shi saboda tsabagen yunwa kuma duk sanda annabi ya shiga cikin wani yanayi annabi baya roƙon kowa baya tambayan kowa abin da zai sa a bakinsa daga sayyidina aliyu sai yana na fatimatu zara wata rana yunwa ya damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo ta gefen dutsen uhudu zai wuce dutsen uhudu na ganin manzo Allah sai ya fashe da kuka ya rasulullahi ba dan kai da Allah bai halarci sama ba ba dan kai da Allah bai kasa ba ba dan kai ba da Allah bai halicci kowa da komai ba hmm. ya rasulullah a ce amma a ce kana jin yunwa abin da zaka ci ma ya gagare ka hmm. ya rasulullah uhibbuka ya rasulullah hmm. uhibbuka ya rasulullah uhibbuka ya rasulullah ina son ka ya rasulullah ina son ka ya rasulullah kai addu'a yanzu mazinari ka ɗebe ni mana ka je ka siyar ka samu abin da zaka ci annabi ya ce dutsen uwar ka kwantar da hankalinka mu ba duniya bane a gaban mu mun san kana san mu wallahi mu ma muna san ka Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin a cikin Sahih Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Jabal udin yuhibbuna wa nuhibbuhu Jabal udin jabalun min jibalil janna Annabi yace dutsen Uhud yana san mu muna san shi dutsen udu dutse ne daga cikin duwar wakin aljanna me ya kai dutsen Uhudu aljanna soyayyar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam soyayyar manzon Allah kaga ba sallah yayi ba ba azumi yayi ba ba zakka yayi ba me yayi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da awar aikin shi ne zai kai shi aljanna yana ruwa wallahi aikin mu baya kai mu aljanna illa da sayyidina rasulullahi hadisi ingantacce manzon Allah yace la yudkilu minkum amaluhul jannata wala yujiruhu minan nar wala ana illa bi rahmatillah ba wanda aikin shi zai kai shi aljanna ko ya tseratar da shi daga shiga wuta sai dai da rahamar Allah in ba ni ba ko da ni ne waye rahamar Allah wa ma arsalnaka illa ka fatal lin nasi bashiran wa nadira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasulullahi ba ma aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga talikai in an ce al'alamu kullu ma si walla duk abinda ba Allah ba a alam ne to duk abin ba Allah ba annabi Muhammad rahama ne ga wannan in kana son shiga aljanna direct zo ka rike annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zaka shiga aljanna ba tare da ainihin ba tare da ainihin ba tare da ainihin ɓata lokaci ba saboda haka yan uwa mu rike soyayyar manzon Allah wallahi soyayyar manzon Allah ita ce asalin ibada duk soyayyarka da Allah duk ibadanka in dai baka rike san manzon Allah ba wallahi alazim babu inda wannan ibada za ta kai ka to alhamdulillah wannan shine bayani na na ƙarshe saura minti goma da zamu ba ma sayyidi Suleiman Gambasubi insha Allah daga nan sai mu addu'a sai kuma Allah ya mu wani lokaci insha Allah rabbi na'am na'am maulana alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi ah, to duka har yanzu dai muna kan abin da ya shafi dai wato soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko mutane su gane mutane su gane ana zuwa idan aka ana maganar soyayya manzo Allah da yawa wasu mutane sukan fake da wannan sai su ce ai ana kai annabi ne matsayin Allah ko kuma soyayyar annabi tana sa ana baiwa annabi matsayin da ba nashi ba wannan ana cutan mutane da wannan abun matuƙa to amma kuma idan ka bi malamai musamman malaman sufaye to baka da wani iskali baka da matsala hmm. saboda su malaman sufaye sun yarda da cewa shi fa manzan Allah idan fa baka ce da shi Allah ko dan Allah ba to duk abin da kaga dama ka gaya manzon Allah inda na girma ne wasu ila zatihi ma shi ta min sharafin wasu ila qadrihi ma shi ta min izami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddan fa yuridu anhu nadiqun bifami law nasabat qadruhu ayatuhu izaman ahayasma uhina yud'a darisar rimami annabi muhammadu kenan in dai baka ce wa annabi idza kulta abdullahi idza qulta abdullahi sayyidu kalki inji shehu sai ce kuma shi ta mata shi da ta tashi idara ko kufra magana ga gare duk <laughs> abin da kaga dama billahi lazi Yusuf an nabahani yace an nabahani a cikin daibatul garrai yana cewa kun ga manzon Allah nan yace huwa wallahi fawqa kulli madihin eh. an kadatu ruwatu wa shu'ara'u Hmm. Manzalla yana saman yana saman dukkan wani abin da za ka faɗa kan manzalla. Shi yana saman wannan abin. Hmm. Duk abin da wani wani malami zai faɗa ko wani sha'iri wanda yake ganin ya gwanance wajen iya faɗar manzan Allah. To wallahi annabi duk abin da ya faɗa annabi yana sama da haka. Sosai kuwa. In ce za ka siffanta girman annabi ko matsayin annabi ko darajan annabi. To sai ka duba kaga wai ayyu lafuzin yakunu kufu'an lima anahu wa fil kal ma lahu ikfa'u wani lafazi ne kai kake da shi wanda zaka iya daukowa ka ce yau ka siffanta manzon Allah hmm. wani lafazi kake da shi zaka iya daukowa ka ce ga yanda annabi yake duk yadda ka kai ka siffanta manzon Allah baka kai ba ko ka yabi manzon Allah ba ka kai yadda Allah ya yabe shi ba malamai suke cewa wa innaka la ala azim duk yabon da aka fara yau manzo Allah tun daga farkon duniya har ƙarshen ta har wanda za yi a aljanna idan aka je ba su kai darajar wa innaka la ala azimin ba saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ne da kansa azzama Allahu fadlahu wa azzama kulqahu wa fihi li amrihi ilahu Allah ya girmama falalan da yawa manzan Allah yace wa kana fadlullahi alayka azima Allah da hmm. kansa Allah shine al'azimu amma ya kira annabi ya kira matsayin da ya bai wa annabi ya ce matsayin fa azimun ne sannan hmm. a zaman lahu kulkahu Allah ya girmama ɗabi'un manzo Allah kai ya rasulullah wallahi kana kan wasu ta'adodi masu girma sannan hmm. Allah wa fihi li amrihi ilahu Allah sai rantsuwa da manzon Allah la amruka rayuwar manzon Allah ma Allah wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin halitta ne da Allah ya cika albarka cikin rayuwar manzon Allah Allah ya cika annabi fa wallazi tamma ma'anahu wa suratuhu Allah ya cika manzon Allah kuma zahirinsa da kuma baɗininsa saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wai shi annabi shugaba ne wanda ba wai ana son shi bane a bisa tilas a ah, wallahi ɗabi'a ce guda ɗaya kawai daga manzan Allah an ka gani sai ka ji duk duniya ba wanda kake so ka manzan Allah ɗabi'a ce kawai guda ɗaya idan annabi ya nuna maka daga cikin hali irin na girma irin nasa in a tausayin ne in ya zo bangaren tausayin ya maka wani abu sai ka ji duk duniya ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da ka ji an faɗa idan misali an ce annabi mai tausayi ne to a cikin tausayin annabi guda dubu ne fa aka ajiye 999 aka ɗauko guda ɗaya kawai ake magana a duniya in ka ce annabi kyakkyawa ne a cikin kyan annabin guda dubu an ɗauko ɗaya ne kawai ake magana a kai saboda haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wa son annabu dole ne da wannan ne Maulana Professor Ibrahim Makari yake cewa duk wanda baya maulidi maulidi da sigar soyayya duk wanda baya maulidin annabi ba musulmi ba ne, wasu jama'a suka juya magana saboda rashin tsoron Allah ba wai ya ce duk wanda bai yi maulidi ba ya a ah, yana magana akan duk musulmi ma ya kamata ya so annabi saboda san annabi babu wani abun da yake sama da annabi kamar yadda Maulana ya faɗo ta magana dazu yake cewa an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi Qur'ani a'a to ai Maulana wa fi kulli shay'in kalaqana zawjaini hmm. kowane abu an Allah ya halice shi guda biyu kowane abu a duniya da ka sani guda biyu ne to Qur'ani malamai suna kiran wannan qur'ani takiti qur'ani mai shiru wannan paper da yake hannunmu ga kuma qur'ani na diki shine manzon Allah hmm. qur'ani manzon Allah da qur'ani yan tagwaitaka ne haka suke su biyu shi yasa hmm. sai tuna Aisha tace kuluquhu qur'an dukkan dabi'a hmm. manzon Allah kawai je cikin qur'ani magana ya kare saboda haka idan kana neman qur'ani ne magana qur'ani ne tafiya bayan kasa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu ka je qur'ani maulana ka je qur'ani a dakin ka guda 60 ko guda 100 ka ce qur'ani yi mun wazi maulana qur'ani zai maka wazi ba zai yi ba to amma ka dauko muhammadu naziru mana ka gani ka dauko hmm. muhammadu naziru annabi muhammadu ka ce yi mun wazi ka sha wazi hmm. duk duniya ba wanda kai annabi yi wazi sosai to saboda haka da qur'ani wannan da manzan Allah haka suke Qur'ani kai ba ma wai annabi Muhammadu ba. ‘Ya'yan gidan Allah fa manzalla ya ce da Qur'ani da ‘ya'yan gidana haka suke lan hmm. yaftariqa hatta hmm. yarida alayyal hauda. Ba ma wai Allah ba ‘ya'yan gidan manzan Allah ma duk inda ka gansu sharifan nan so suna dauke da hmm. Qur'ani a cikin su. Suna dauke da Qur'ani tajalliyatun ta da ma'anun da duk suna dauke da shi. Ko Allah ne ya fada har abada ba za su rabu ba. So saboda ka ‘yan uwa wannan maudu'i ne mai girma wanda yake da faɗi na gaske wannan kawai mun a kamar introduction ne yanzu ne ma saboda wannan maudu'i maulana da da muhimmanci eh sati mai zuwa magabata sati mai zuwa zamu ci gaba na'am maulana magabata zamu je mu dauko hmm. su irin su imamu malik irin su hmm. irin su waɗannan manya manyan manyan aimatul arba yanda suke san annabi da yanda suke ganin girman annabi saboda rana ita yau rana ita yau karfe 12 rana ita yau karfe 12 zamu ci gaba da inda muka tsaya to Allah alhamdulillah irin su mas irin su musabu bin Abdullah zamu dauko mu karanta wa mutane yadda suke san annabi da yadda kuma idan aka ambaci annabi suke ji irin su Muhammadu bin Munkadir yadda idan aka ambaci annabi Muhammadu ko in aka ce ya ringa kuka yana birgima a ƙasa hmm. ga soyayya ga girmamawa shi soyayya annabi hmm. sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada mishi abun guda biyu wani shugaban ka ne a zalimi? kawai kana bin shi ne bayan da ka iya amma wallahi annabi ga soyayyar ga girmamawa ga girmamawa sosai haka shi annabi yake to saboda haka a mun gode wa Allah Allah saka muku da alkhairi maulana alhamdulillah a yan uwa kamun mu rufe mu karkare wannan shirin za mu karanta baiti ɗaya daga cikin masoya manzon Allah shine ɗaya daga cikin malamai wanda za mu rinka tunawa da su ta hanyar karanta baitocinsu shine uh, Shamsuddin Muhammad al-Badamasi al-Maliki zaka ji ana kira littafin littafin Badamasi cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uh, malam Badamasi yake cewa wajattu azabi fil mahabbati a azaba yace bi farɗi garamin lil mahabbati aujaba yace wajattu uh, azabi ni na haɗu da azaba ta ban taɓa haɗuwa da wata azaba ba idan ko zan haɗu da wani abu wanda ake kira azaba to fil mahabbati a cikin soyayyar manzon Allah ne amma wannan azaba fa a azaba mafi daɗi azaba ce ba mai wahalarwa ba azaba mafi daɗi cikin <laughs> soyayyar manzon Allah sai ya ce bai faɗi garami saboda yawaita yabo yawaita bege lil mahabbati ga annabi to ni wannan aujaba abu ne wanda ya zama mun wajibi yawaita yabon annabi wajibi ne a gare ni sai ya ce walau kana mauti da mutuwata za ta kasance raba mafi kusa min hayati da rayuwata yanzu yanzu in mutu inda zan mutu yanzu to sharattu na sanya sharadi bi anni la azal mu'azzaban ni ba zan gushe ba ba zan gushe ba ana azabtar da ni amma da me ake azabtar da ni binari hawakum da wutan soyayyarku a'a eh amin azaba amma da me wutan soyayyar manzon Allah <laughs> sai ce la'udi ulahu sharda wannan sharadin ba zan warware shi ba ni a ce za a kona ni da wutar soyayyar manzon Allah haka nake so kamar yadda barhama za ji yana cewa kamar yadda barhama zaka ji yana cewa wannan baitin da yake magana akan walaita rasulallahi kana musa iran ko eh. Barhama, naran kalidan kulla mas'ari eh, ina ma annabi zai kunna mun wuta ya ce in shiga dukkan kunna in dai annabi ne zai hura wuta ya ce in fada ni bar hama saboda kaunar da nake ba annabi wallahi sai na shiga cikin wutar ko da zan kone to kaji ba masoya na gaskiya sai yake cewa kun fil qalbi malam sai yake cewa soyayya kwa cikin zuciya nurul laha ada'a wannan ai haske ne ga zuciyar in dai akwai soyayya cikin zuciya wannan zuciyar dole akwai haske a cikin ta in dai akwai soyayyar manzon Allah a cikin zuciya to nurul laha addamir ya uri ilal qalbi to haske ne gami ga wannan zuciya sai ce biha artaji albarkacin soyayya ku nake kauna nake begen tamhi da zambi a shafe min zunubi na wallahi kana san annabi saboda san annabi za a shafe maka zunubanka mahada wanda yake mada wanda ya allazi mada wanda ya wuce duk aikin da nayi na zunubi albarkacin san ka ya rasulullah a yafe min sai ya ce hababtu kum kidiman kai ni tuntuni ba ina son ka ya annabi tuntuni nake son ka nan ba akwai sai di mara akwai magana a cikin nan ba idan ka ji mawaka sun ce kidiman to tun kama a halice ni ma nake son ka ni ya rasulullahi shi ne kidiman tun kama in zo duniya nake son ka ya rasulullahi wa ma kuntu wa ma kuntu uridan ban bazan ban kasance ba bazan taba kasancewa ina da kai ga barin soyayyar ka ba ya rasulullah bazan da kai ba wa ma ziltu fi da hari ban wuce ba tsawon zamani na a rasu kuɗa murida, annabi inda zaka kini kiyayya da kake min ni aure na ma wallahi yadda ce soyayya ce ka kini kiyayyar ka annabi a gare ni ka tsane ni to wannan tsanan ni aure na wallahi yadda Allah ce la ilaha illallah wa ta'zibahu azban la ilaha illallah wa ta'zibahu azabtarwan annabi a ce annabi azabtar da ni azban ni abu ne mai daɗi aure na daɗi ne an fahimce ni wa hukumul hawa isda an gane ko yace kuma hukuncin soyayya ta adalci ita ce wannan ita ce menene adalci karkacewa ba zan taɓa karkacewa ba a duk abin da zan samu kai duk matsayin da na samu kai na auren ku ya rasulullahi saboda haka a yan uwa kamar yadda muka yi alkawari ba za mu wuce minti awa ɗaya ba mun gabatar da wannan program cikin soyayyar manzon Allah mun san duk masoyin annabi zai ji daɗi kuma zai farin ciki da wannan zaman da muka yi muka tattauna a cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun gode muna kuma addu'a ga wannan tasha ta sarki zaki MKK Rasulu Aminu Allah ya ƙara tsare ta Allah ya ƙara haskaka ta Allah ya ɗaukaka ta a dukkanin tashoshin duniya alfarmin manzo Allah yan uwa muna kira gare ku ku rizumci wannan tasha ta sarki zaki MKK Rasulun Aminu a duk tashoshin da suke social media a duniya babu tashar da Allah da manzon Allah suke kauna suke farin ciki da ita kamar wannan tashar babu tashar da ta kai wannan tasha alkhairi muna ba ku shawara duk inda kuke ko me kuke yi ku rinka zama kuna sauraron alkhairan da wannan tasha ta MKK Rasulun Aminu Sarki zaki take zo muku da ita. Allah ya sa albarka a cikin wannan tasha alfarman manzon Allah. Allah ya haskaka ta a cikin dukkanin tashoshi na duniya wanda suke social media alfarman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balliga maqasidana wa ghafil lana ma mada ya wasi alkarami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ma wulida misluhu bil wujudi wa lam yulad misluhu qattu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 sarki zaki ko baka kusa ne ya kamata a yi Thank you.